duk da shi ma malam ahmad ya ce wani abu idan irin wannan waƙi a wata ta shafi ko ina <clears throat> waƙen abaca mu mun fi kiranta da waƙen abaca saboda zamanin abaca don an yi waƙoƙi da yawa a garuruwa da yawa musamman zaria sai kuma kaduna amma ya shafi kowane gari saboda haka yan uwa da yawa suna da abin da za su faɗa illa dai ni shawarar da zan ba ta ma'asar shuhada yana da kyau a samu wani lokaci ne mutanen da aka san suna da wani abu a kira su su faɗa a rubuta ma'asasa ta yi wani dokumentin ɗinsa ta yadda in littafi za su in wani abu za a yi dai a samu muhimman abubuwa a aji saboda a wannan nahiya tamu cikin abin da muka rasa na kai tuna bakin ciki shine ba a aji tarihi yanzu ta tarihi su shewa dan bodiyo da yawa babu jihadin su da ayyukan su da yadda aka yi da zuwan turawa da yaƙe-yaƙen da aka yi a kashe kakanninmu malamai da masassaka da makera da marina da ainihin masu jima duk wani masu ilimin technology a wannan nahiyar da magina da wanda aka kokare ma hannaye sai kuma wanda aka kashe saboda haka za ta gine-ginen da ake zamanin su dan godiyo gini wannan ba a yi hatta gini ba mu kawai na ilimi babu saboda ba mu aje tarihi to haka a harka kada ai wannan kuskure tunda mu malam hafizahullah ya koya muna addini ne da aikatawa saboda haka ba ai duk da muna cikin al'umma amma kada mu yi irin aikin al'umma da saboda haka tarihin gwagwarmaya musamman abin da shafi su malam ya kamata a ce yana nan a wani rubuce ko da an yi ruwan ba bamai to ba za a rasa inda za a samu a abin da aka dawo ba amma in dai kullum wai za mu ji a bada labari ai ta bada labari to kan alam mutane ai ba ta barko da wani dan da ke yi wani abu in kanka da abu ya same ka cikin shigo ka bada labari wani abu ka manta to wannan kenan ni wannan abu mai fadi ina son kawai in yi magana uku ma'ana kafin waƙen abata da kuma waƙen abata a fiske shi kowanne da kuma bayan waƙen abata abin da ya faru a wannan waƙe a yana da kyau ɗan uwa mu san wani abu ita wannan harka gwagwarmaya wadda sai hatu da wulla yake jagoranta wanda Allah ba shi rabo kuma ya fahimta ya zumala ko da kana shi a wannan nan ne samu nan amma kana ganin ba malam bane jagoranta to Allah ji kanka kafin ka mutu a domin in ada akwai kura da wani abu wanda zai sa mutum ba zai gane ba yanzu babu an kudus ta karantar da mu inda kai ka ce kana da wilaya kuma kana wannan nahiya to ka saurara ma malam domin abin da ya faru a shahadar ɗan uwa na kudus ƴaƴan malam barkaka da mu sauran ƴan uwa waɗanda Allah ya zaba suka shahada da shahidai na raye duk wani marji'i wanda hatta ɗaliban suna ba sa shiri da juna to sun zartar da cewa shahada waɗanda ƴan uwan kai kuma malam jagora to kai ina ka samu taka fatawa in kai kana bin mazhaban shi a kowane a marji kake bi to marji in ka ya ce shahada aka yi kuma malam malami ne to kaga an gama da wannan shubha in ma akwai shubha da sai mu koma maudu'i ita harka ta musulunci Allah a Qur'ani ya ce mana duk wa'in suka imanin gaskiya suna bin jagoran gaskiya to Allah zai jarraba Allah ya ce bismillahir rahman rahim wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat fabashshir as-sabirin Allah ta'ala ya ce zan jarraba mu'minai zan jarraba ku ku da kuka ce kun imani kuna bin gaskiya karkashin jagora na gaskiya to akwai jarrabawa dan me akwai jarraba ta tsoro za a tsorata ka ta inda baka zato ko kai jarumi ne sai an tsorata ka kai ka tsorata din sannan a gani zaka zuba da gudu zaka tsere zaka gudu zaka dawo ko ba zaka dawo ba in ka take to ka ci jarraba tsoro in ka gudu ka faɗi jarraba ba a ba ina nufin wai in ana yaƙi ka gudu ka dawo ba ba shi ba ana akwai mutahayyizin likitalin aiki sai yunwa mun ga yan uwa sun ga yunwa yan wanda aka kakka masu san me ake ce ma yunwa ai kana iya kwanaki baka ci abinci ba kana iya kwanaki baka sha ruwa ba a hana ka ruwan in an tashi baka abinci a hannu za a sa ma loma ɗaya abincin da ba da daɗi amma ka za ka ci don ka rayu to akwai wannan ko ko a'a kana ma waje amma wajen a ba ta saboda farauta yan wa ake yi to kaga akwai hau an ta mutane ga tsoro ga yunwa ga kuma tawaya na arziki da na rai mun ga yan uwa da sun shahada a waƙe an ce kusan mutum tamanin da wani abu a duka shekarun waƙe a da to amma a ƙarshe mai Allah ya ce mana sai Allah ya ce fa bashir sabirin Ka kai bushara ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sabiri suwaye sabiri wanda suka daure suka take cikin wahalan da tsoron da tawaya dukiya da tawaya abinci da yunwa da tsoro suka take suka kame suka tsaya kyan har jaraba ta wuce sai kuma su tunkari ta gaba to alƙawarin Allah ne za a yi jaraba to an jarraba su malam domin duk wanda ya ci jarrabawa ya ci ne albarkacin malam inda ɗaiɗaiku ne kai aka zara ka da zarabobin da aka yi a waƙoƙi kafin mana a baki da duk ba kowa amma albarkacin su malam sai ta aka ci zaraba na san malam na gidan yari nuna waje ba waƙin abata ba kafin waƙin abata sai aka je aka ce malam ana cikin yanayi sai malam sai ya aiko mana cikin nasiha da aya daya cikin ayoyin sai malam ya ce ya ce bismillahir rahmanir Allah na ce wa in wa in takunu ina kuskure a gyara mu ala ramomi ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju ta alam da alif ba da ain ba da alif da alif zai zama radadi da ain zai zama ilimi wa in takunu ta'lamun in kuna jin radadi a hanyar Allah fa innahum su ma ku, masu tutar da ku masu kashe ku ya alamun su ba suna jin raɗaɗi amma kuma kunu mine wa tarjuna min Allah kuna kaunar wani babban rabo duniya da zahira a gurin Allah ma la yarju wanda ku ba su da wannan kauna kaga da malai aiko sai a lokacin kamar ba mu taba karanta ayan ba kamar wa'ayi ake yanzu to shine shine albarkacin kana da jagora na Allah shi qur'anin da kake karanta kullum ran da ya karanta maka wata aya fassara sai ka dauka rana aka zo kada saboda kai ba za ka gane ma'ananta ba ko ko ko kai kai PhD a lokacin arabiya kana karanta da lokacin arabiya to ka malamin ka shehin ka na addini wani larabcin sai ya karanta da kai akwai ranar mun gama karatun daura da su malam mun koma gida sai na dauko sharhin risaltul huquq na zainul abidin alayhi salam a muqaddimar sai kana hadisi yana magana da ɗansa ibabu bakir alaihi salam ya ce masa arba'atu hunna zillu abu hudu ƙasƙanci ne na fassara zillun da hausa kamar yadda na fassara ba kaina na fassara muku kafin ma ya fassara muku sai aka ce na ɗaya sai aka ce bintun walau maryama ya mace ko da sai da maryamu ce kada su ta damu za a warware sai aka ce su'alun walau kaifa tsari gurbatun walau laila dairun walau dirhamun abu hudu ƙasƙanci ne ya mace ko da sai da maryamu ce Baƙunta ko da kwana ɗaya ne bashi ko da dirhamin ɗaya ne tambaya ko da ina hanyar waje kaza to sai na buga abin da ya sa na rude ya za a ce bintun walau maryama to ina za ka samu ƴaƴa irin maryamu kai na duba na ce zillo ni dai na san fasara na akamus na sani a munje na kai karatun bai tafi da ne ba bintun walau ba zillo ban gane ba sai dai buga mu su malam a waya ta akar mukalla ga wani hadisi a waje kaza a littafi kaza an ce kaza sai malam ya ce to ai kai ne ka fassara ba daidai ba zullun din nan ba na hausa ba ne ba na kaskanci ba ne zullun din na fitnatun fitnatun ba na bahaushe ba ne imtihan jarrabawa al'ummar jarrabawa ne za a zargin an ba qur'ani ya ce ma amwalukum wa auladukum fitnatun ba fitina ta haushe ba jarrabawa Allah zai jarraba kai gani za ka yi abin da Allah ya ce ko ba za ka yi ba a ƴaƴanka da dukiya ba kanci ake nufi ba ba fitina irin ta bahaushe ba kuma bala'i shi ba ya ce fitina na nufin bala'i to kaga kaga kenan ko da ka yi lugatul arabiya to su malami za su fassara maka lugha din in ba haka ba ba za ka iya fassara qur'ani ko yan caji suna ta tada bala'i sai malami ya kalla ya kalla ce a ga mai suna wa'annan aya sai dinga musu addu'a ta sabati har ma ko sai wanda aka kawo tsamai aka zo da su an kama su an yi wata muzahara ne dan ana a muzahara a kan lokacin ana iya da dare ana iya da safi ana iya da rana kuma zaharan to shi ne da aka zo sai muka zo da waɗansu kisar inda su malam suke sai ba yake ya ce ai shi da aka kama su ya manta a shi a aljihunsu akwai faɗin da ya riga ya yar ƙarƙashin motar ba su gani ba amma ya manta a aljihunsu akwai ɗan wasu abubuwa haka ma'ana wato duwatsu da kuma wasu duwatsu haka da duwatsu da wasu duwatsu to kuma duwatsun ka za a musu addu'a a tuba saboda ka in an harba ko inda yadda yadda muki to ya, ko yaya ta ya hada to sai a kama shi don ɗanin duwatsu sai to har masu malam suke cewa to ai irin wannan ya kamata a dauki mataki kada mu bari a kama shi da komai to abin da suka faru sun faru har dai suka canza suka ga abin ba zai yi ba saboda a bata da can bai niyyar kama malam amma malamai suka bashi tabbacin ba komai mun zauna kurkuku da wani ba zan faɗi sunansa ba amma sarki ne cikin yankin zaria na wani kawai sarkin garin ne mun zauna da shi a ɗaki ɗaya a gidan yari ya ce wallahi tallahi suna cikin wanda aka tura Nijar suka je can Nijar din inda wani Pontus ba zan digita malami dan a gane amma kun san ba malamai bane ko suka ce a bace yana wannan ne saboda azarci ana da niyya kaga kenan tintin suna da niyyar ki ta mulki har tsoron da suka to ya yi mulki ya Sai malami ya ce musu su haƙura saki ta ya ce sai ba su dutse ya ce a zo najeriya duk wata kogi aka zama a jefa dutsen idan dutsen ya nutse cikin ruwa to a bace zai tabbata a mulkin sa tambaya idan ka jefa dutse a ruwa mai zai yi ya ce amma in dutse ya taso sama to wallahi ba zai yi ba shi ke aka zo da dutse kato mai nauyi aka jefa to bai ma shiga ballo ya taso ba bai ma dutse ba ya tsaya sama amma suka dage sai sun faɗa da Allah faɗa da malamin wanda faɗa da Allah ne dan shi yana a addinin Allah na kada ka je ka ce na ce zazzaje Allah malam ni fa ba nake nake inda babu sarki sai Allah na san irin wannan abin da nake nufi kenan shi bawan Allah ne in ka taba shi ka taba Allah wannan duka ina so in nuna mana cewa an tsara dole a halaka malam da duk da'awa da don halaka malam shine halaka da'awa shine halaka kowa ma amma ina nan in duk kowa da kowa na san ba zai yiwu ba amma a ce aksari sun shahada to ba matsala in ba yana nan matsala shine a ce ba malam to bayan tafiya ta tafiya suka ga ba zai yiwu ba akwai wani kunuti afwan da malam ya raba ma yan uwa kafin waƙi adam Allah mu ƙarshe zai kulfita wanda kullum a har yanzu ya safe da isha'i wannan na kiyaye sallar asuba da sallar isha'i har gobe malam yana wannan to dama ya ko da aka je dole sakata aka dawo gab da waƙin da aka dawo gidan malam da ya jawabin ya karanta wannan ni a nan ne ma na ganta na sa a rikoda na rubuce ta na sai aka je abuja da malamai aka ce ko ai miskilan da lissa ɗaliban an kama malam nan amma an kasa samun nazara ya ba su wata addu'a aka zo da addu'a aka tara malamai aka ce ya za a yi neutralizing ɗinta a narka ta aka buga aka shafa aka ce ba zai ba international solution aka ce to ai yi abuja ɗaya da lissa a yi zaɓin a a fitar a harba adabi a harba mashi aka ce in an yi kuma zai ƙara ƙarfi ba mu fita saboda haka sai aka yi tunanin to bari a zo a dawo da malam kaduna prison in an dawo da shi sai a samai condition na bayan ya sa hannu sai a sake shi shi kenan sai ana shi wa'azi da tara jama'a shi ne aka zo malam yake cewa to ai an kama ni ba li ba la ya za a bani condition a kulle ka bani a bani a condition to haka ne a ƙarshe ana da kireto a kai mu kotu Allah ya toshe musu basira suka gaya ma duniya laifin malam ya ce babu gwamnati sai ta Allah an ce waɗansu ƴan jama'a na ƙungiyoyi sun yi baƙin ciki ka zo na hukam ku zo wace wace ku zo ma gwamnatin Allah sannan ɗan uwa kuma na ƙasan waje irin Iran, Iraq, Ingila, Amerika, Canada, ɗan uwa na ƙasashen duniya suka dinga protest sun rubuta ma united nation wasiku dubai har ta kai majalisar ɗinkin duniya ta turo wakilanta suka zo suka gana da malam muna gida ƙarƙashin wani abin nan sarabce wani antony general ne na india amma yana aiki da united nation shi aka turo jagoranci nan suka gana da malam a gidan yari cikin abin da shi sarabce yake ce tambayan malam shi wakilin majalisar ɗinkin duniya wai me malin yake tsakanin shi da gwamnati malin yake ba sani amma ne sun kai ni kotu sun ce laifi na shi ne na ce babu gwamnati da sa Allah ta to wannan ai kirki ne ai aiki da mutum ne wannan ba ba da jima'i tunda ba kai sun ko faɗa ba yake dai malam ne ya ga mace kana ce shi ba sona na ba sai ce malam ne ka karanta ne a jami'a sai malam ce economic kake yawa nan ne kuma saboda wanda yake da ilimin tattalin arziki na duniya Ko in ko zai yi maganin gaskiya to zai faɗa da gwamnatoci masu zalunci kaga shi ta fuskar tattalin arziki ma ya kalli abu to a ƙarshe dai suke zaranda suka saki malam ba beli wake ciki in ma ka gamu ba za ka ce gidan yari muke ba dan da muka fito gidan yari mun ji mutane cewa mun kiba ka san ba a kiba a gidan yari to albarkacin muna tare da su malam